Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da sake saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin kamar yadda aka saba yana kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana kuma duk mako yake zuwa muku tare da abokinku Michael Kudisin. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau har da wanda ke neman ƙarin bayani akan mukamin firaminista a Faransa da kasashen renon Faransa da sauransu. Za kuma mu ci ƙarashin amsar tambayar da aka yi a game da yakin duniya na biyu. Sai ku biyo mu. To madalla ga karshen amsar tambayar da abubakar ankuri lakwaja da balana yashi lakwaja suka aiko mana akan yakin duniya. Malam Sani ya ukurgum shi ya amsa tambayar a hirarsa da wakilin mu na maraɗi Salisu Isa. Kenan wannan shekara ta 1941 sai aka ga shigowar yakin wa'anga shigan wa'anga manyan kasashen Rasha da Amurka sai suka shiga cikin yaƙi wajen ɓangaren Horanshi da Ingila. Mhm. Suna yaki kenan kontra eh, eh, jamus da sauran abokanta ga shi don ku manyan manyan kasashe yadda suka shiga duka cikin yaƙi cikin wannan yaƙi da ya ce wannan nesa su ma kasashen eh, afirka lokacin da babu kasashen aka tura sojoji tun da lokacin ana musu mulkin mallaka kwarai haka ne saboda horon shi da ingila da suke da Eh, da suke mulkin kasashe da yawa nan afirka sai da suka ɗauki mutane suka ɗauki soja nan ciki suka kai su can su yi yaƙi eh, su kama musu to ta kaka wannan yaƙi ya canza alƙiblar hiyar harkokin siyasar duniya yawwa to san ana nan ana nan yaƙi aka ne ana nan da wa'anga shiga-shigai suka shigo cikin yaƙi sai hudu da alƙiblar yaƙi ta fara sauya da can da aka fara harkon yaƙi jamus ne da abokanta suke samun galaba amma da wanga manyan suka shigo rasha da amurka suka shigo sai eh, wannan alkibla ta fara sakewa ana nan ana nan a alif da tara da arba'in da biyar sai wa'anga da ke amurka da sauran kasashe shi da ingila wanda suka ake cima lezali sai suka samu ganaba suka samu suka ci wannan yaƙi to da suka ci wannan yaƙi can ma tun kafin ma a ƙara yaƙin kwata-kwata deja suna nan suna lissahi ya za a yi a gaba a canza fasalin duniya don suka aka yi aka ƙirƙiro majalisar ɗinkin duniya mm-hmm. dabor mm-hmm. da aka ce yanzu ita ka ba ikon ta kashe duk wata wuta ta taso don saboda ka sake samun wani yaƙi na biyu mm-hmm. eh, na biyu wannan gungu da suka ci yaƙi suna wuri guda to ai kuma daga nan shim shimkaɗan ba sai barkiya ta same su ba saboda akwai lissahin da suke su duka gungin a cikinsu ba lissahi guda ba ne na zamantakewar duniya su 'yan rasha suna da lissahinsu daban bisa kan zamantakewar duniya suna da conception kinsu daban ideology kinsu daban tsarin yawwa su kuma wa'annan bangare da horanshi da ingila da amurka suna da nasu daban yawwa to wannan abin sai ya fara ballowa tsakanin su haya kawo baraka suka rabu biyu da suka rabu biyu kuma shi ma duniya kasashen duniya sai sai ya zamanto suka rabu biyu wa'an gana bayan wanga bangare wa'an gana bayan wanga bangare sai aka shiga shayayya aka shiga shayayya shine ya caca baka kin. exactly haka ne haka ne shi ne amurka da rasha suna cika baka ba su yi ba yaƙi tsakaninsu haka eh, gaba da gaba amma yaransu su sun fafata ina so baka misali kama a ƙasar korea sai da kai shekara uku ana yaƙi da korea ta eh, kudu da ta arewa a ƙasa eh, vietnam eh, can andoshin su ma da 'yan ƙasar vietnam suka ce suna son samun 'yanci horonsa suka kiya 'yan vietnam suna da goyon bayan rasha su kuma horonsa suna da goyon amurka nan ma kaga sai da aka yi yaƙi tsakanin 'yan vietnam kin da horon shi a kakahin sai da aka yi wata eh, shekara takwas ana yaƙi kanan suka sami yancin kansu masallai dai ga sunan eh, da yawa kuma shi yasa kaga har yanzu in ka yi lissahi ai shi yasa kaga shi tarihi aka ce eh, sanin shi inda ke da muhimmanci don a gane abin da yake faruwa yanzu abin da ake faruwa yanzu da nake maka magana to ya dauko asalin shi tun can yakin duniya na biyu da aka yi wagga waka yaki da ake na Ukraine da wannan rashin shittuwa tsakanin kasashen yamma da su wanga yan Rasha har yanzu abin yana duk da dai cewa eh, an rubuta wannan eh, shayayya ta kare a alif da ɗari tara da gomiya tara da ɗaya. La ilaha illallahu babu risan Allah ana ka taimaki soja to ko gidan ko da daji ko a bakin daga to ko gidan ko gun yaƙi. Amma banda aikin soja wa za na a rami ikon a dutse wallahi ga ruwa na duka amma saboda neman yanci. Akuya ta cirewa kura bindi ta sha a radu sai ta rama. Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja’ ko gida ta da kashe gato da ba ta tausayin ɗan yaro. Madalla da wannan waka ta murgayi ɗan Maraya Jos. Sai wannan tambayar da muka samu daga Ma'azu Kabiru Ciguminka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. Ƙarin haske yake nema akan wakilan da ke zaben fidda gwani a jam'iyyun siyasa watan delegates. A game da wannan tambayar, wakilin mu na manabaucin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goji ya tattauna da Malam Abubakar Sadiq ɗalibi mai karatun digiri na uku a fannin nazarin kimiyyar siyasa a aikin jarida watan political journalism kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke bauchi abin da ya sa ake kawo delegate shine zaɓe yana da wahala a ce misali yanzu ƙasa kamar najeriya da take da ah, al'umma mutum 200 da wani abu to mutane miliyan 200 da wani abu nan ba zai yi a ce dukansu sun fito sun yi zaɓe ba sai aka ce to jama'iyyu sai su fito da waɗanda za su wakilci sauran al'umma wajen zaɓuka kowace irin jam'iyya tana da irin tsarinta misali a jam'iyyar pdp ƙarara a cikin kundin eh, tsarin dokokinta ta bayyana cewa zaɓe za a yi in ana son waɗanda ake kira delegate wato wakilai waɗanda za su zaɓi wasu shugabanni su ɗin a tsari an ce ƙarara za a fito ne a yi abin da ake kira kato bayan kato ko yaro bayan kato bi ma'ana duk wani dan jama'iyyar da yake da kati in yana sha'awar ya zama delegate sai ya je mazaɓarsa sai a cike takardu cewa yana neman a zaɓe shi delegate sai su kuma 'ya'yan jam'iyya na wannan mazaɓar sai su fito da katinsu su bi layi a kirga wanda ya fi yawon ƙuri'a a ce shi ya ci delegate to shi aikin delegate saɓanin gwamna da shugaban ƙasa da 'yan majalisa wanda ake zabansu na wasu wa'adin lokaci maybe shekara hudu ko shekara biyu ko uku ya danganci yadda aka tsara shi delegate aikinsa kawai na zaben fudda gwani ne na shugabanni kamar yanzu da muke tunkarar zaben shugaban ƙasa a najeriya to kowace jam'iyya tana fito da tsarinta misali wanda pdp suka yi makon da ya gabata ƙananan hukumomi 774 na najeriya kowace karamar hukuma an ba ta dama ta zaɓo delegate guda ɗaya wanda su ne suka haɗu su 774 a abuja suka fitar da ɗan takarar jam'iyyar to shi delegate in an zaɓe shi da zarar an yi zaɓe an bayyana wanda ya ci zaɓe an miƙa takarda cewa wane ya ci zaɓe to shi kuma delegate aikinsa ya kare sai bayan shekaru hudu alabashi in yana son ya sake zama delegate sai ya koma mazaɓarsa ya sake zama delegate ko kuma ya koma wurin da yake zaune to amma dai dole ya kasance wurin da za a zaɓi mutum ya zamanto delegate ya kasance wuri ne da yake da rijista a jam'iyyar misali yanzu idan kai dan azare ne tunda muna bauchi ne muke magana nan da kai in kai dan azare ne kuma azare kake zuwa ka yi zaɓe to ba zai yiwu kuma a zaɓe ka delegate a bauchi ba domin mutanen bauchi ba ruwanka da zaben su tun da kai ka zaɓi ka je ka yi zaben ka a zare saboda haka in kana son ka zama dalige sai ka koma can to amma wani abin da ya ɗaure wa mutane kai shine dalige ɗin nan an yi ta saba ƙa'ida ba wai a jama'iyyar pdp ba duka jama'iyyun sun yi ta saba ƙa'ida wajen wane ne a wasu wurare akwai ƙorafe-ƙorafe da aka samu cewa gashi an yi zaben daliget ɗin an je an canza sunayensu a wani mataki to irin wannan shi ne yake kawo zargi wanda za ka ji wani a ce an yi zaɓe ya faɗi kar ka manta har aka je zaɓen ba zai ce yana da ƙorafi ba sai an bayyana sakamako an ce ya faɗi sai ce ya canza delegate to amma tun farko da an faɗa a fili cewa to jama'ar jihar bauchi ko jihar ko ina ne gobe jama'iyya kaza tana gayyatan duk mai katin jam'iyya ya tafi mazaɓarsa domin za a yi zaben delegate in aka yi haka a gurin zaben aka bayyana waɗanda suka ci delegate da shi an rufe bakin tsanya babu maganar zargi da zai taso to amma saboda ana yin abin cikin duhu da shike ana da niyan sai an taimaka ma wani ya ci zaɓe ko kuma sai an hana wani ya ci zaɓe shi yasa ake yin kananan maganganun to ah, tambaya ta gaba kuma yace wacce irin rawa su delegate din suke takawa a fagen siyasa fagen siyasa rawa su guda ɗaya ne kawai delegate ɗin da aka zaɓe shi kamar a zaton doka a zaton doka shine in aka zaɓe ka delegate kamar mazaɓar ta amince ne ka je ka yanke hukunci akan wa zai jagoranci waɗannan al'umma a madadin a su wannan al'umma ni da zan so a ce an samu wata kafa da idan aka zaɓi delegate za a zo ma tukunna shi delegate ɗin ya zauna da mutanen mazaɓarsa su gaya masa wanda zai je ya zaɓa musu ana zaben dalige wani lokaci an yi zaben dalige din ma wasu ba su sai form sun ciki ba saboda haka ka ba wa mutum ne kamar ka ɗauki cek ne na banki ka sa hannu a jiki ka dangwala hannu ba tare da ka rubuta nawa za a ba wa mutum ka mika masa duk abin da ya ga dama ya je ya yi da yawunka to delegate rawansa kawai ranar zaɓe ne da an gama zaɓe shikenan rawarsa ta ƙare sai kuma in allah ya kai mu bayan shekaru hudu alabashi in yana so ya sake tasowa ya sake gwada nauyinsa amma babban matsalar delegate din shine mutanen da ake naɗa su delegate babu wani alkawari tsakaninsu da mutane cewa ga wanda suke so a zaɓa musu kamar an ba su dama ne je ka zaɓi wanda kake so to muna godiya matuƙa da amsa waɗannan tambayoyi alabama alkhairi ya ku delegate ku lura ku zaɓi mai gaskiya kira gundan lige dole ku zaɓi mai gaskiya Sabo abun dan lige. Ku lura ku zaɓi mai gaskiya. Ku sani haƙƙin muna wuyanku. Ku lura ku zaɓi mai gaskiya. Ya ku dan lige. Na jami'iyu muna kiran ku. Ku ji tsoron bana. Ku sani haƙƙin muna wuyanku. Madalla shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko da tambaya ta mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. To za mu ɗora da wannan tambayar da ke neman bayani a kan mukamin firaminista a Faransa da ƙasashen renon Faransa. ba shakka tambayar ta zo ne bayan bayanin da aka yi a kan mukamin firaminista mai karfin iko fiye da shugaban ƙasa. To Hagu Abdu daga Funtuwa a jihar Katsinan Najeriya ta aiko da wannan tambayar. To ga amsar wannan tambayar daga bakin malamin tarihi a Gadas Jamhuriyar Nijar Alhaji Alkasun Mato a hirarsa da wakilin mu na can Agadas Umar Sani. In ka doki wannan inda ake ce ma presidential da farin da shi za mu farawa inda yake president shi yake da iko shi yake na da premier minister kenan premier minister je kana yi ka ne umurni ake bashi shi a mai kasa yake ba shi umarni kuma ya zana mushi ayyukan da yake so a yi su wanga minista ga abin da za yi ga abin da za yi an ba shi umarni kenan shi ma umarni ne za a badawa a yi aiki da umarni ka gani wannan shi ne presidential wancan da ake ce ma semi presidential wancan president foto ne yana nan duka iko premier minister yake da iko duka komi shi yake tsara shi shi kurmuwan ga ga abun da za mu shi ya sa hannu wakilin talakawa ne ce e ya yi kyau ya yi kyau wancan ya yo sarin shi ya kawo in akwai kuskure mata gyara ya ce mu shiga inda za a gyara ga inda za a gyarawa kenan in wani karban baki ne wani mine ne duka premier minister yake yin shi shi ne bambancin wanga hiyan wanga iko da wancan Alhaji Alkasum a waɗanne ƙasashe aka fi ganin waɗannan tsarin mulkin guda biyu. Wannan kuma presidential wannan tsari ne na Faransa, ƙasashen da Faransa ta rona da ita da kanta Faransa haka ne wannan su Shi kuma wannan inda ke da Premier Minister yana da iko komi shi yake yin shi komi shi yake tsara shi in ka dauka kasashen renon Ingila da Alman, Jamus su ne suke da wannan tsari. ka gani ingila yanzu kowane lokaci premier minister kinsu ne ake kira ba a kiran president yana nan amma ba a kiran shi alman jamus ba a kiran president suna da shi suna da shi ko amma ba a zancen shi kuma ba ya nan shi ne na ce foto ne a nan mu mun taba yin shi da muka taba yin shi mutanenmu ba su da hankalin magabata sai keta ta shiga cikin shi abunsa ya baci komi aka shi ake yi in ana son rai baci To mai saurari alhaji yana so ya sani wanne daga cikin waɗannan tsarin mulkin biyu ya fi zama mai alfanu ga talakawa. Shi a tsari wanda ya fi gyara talakawa na inda Premier Minister shi yake sara komi wannan ya fi da wancan na president. Amma komin kyawun shi in akwai son rai ba yake abun da ba a tahiyar da shi yadda ya kamata a fidda son rai wadancan kasashe da suke yin shi yadda ya yi kyau babu son rai ne yadda ya kamata na yake yi ka gani ai wanga na jamus da ta ce ita ba ta yin kandida wanga gami tun da yake kandida kin na premier minister zabo shi ne ake yi cikin kandida da yawa zabe ne za a yi ta ce ita ba ta ciki mutane sun yi sun yi ta komo saboda tsarin aikinta aikin da ya amfani talakawa kai ba talakawan kasanta ba ko mu nan albarkacin aikinta tsarinta ya iso gare mu sananin abun ga kyawun tsarinta to haka da ya kamata magabata manya an siyasa sai sun sake hali wannan son rai da wanga ba an siyasa ta bane sai sun fudda shi kai mutum in ya koma sama ya shiga kasa ya rike iko ya bar bambanci nawa da ma wanga ba nawa ba a'a duka naka ne sarki sarki ne talakawa duka naka zaki ya ci ya gana da damu sai bincike ke yiwa da fuka wuce ne mai ci ne na taba da da maza na dari yara huta na dari maza na dari huta na dari ilolo ya bata aikin sojuwa zai kashe mutum abiya shi har ma a bashi karin lamba sai soja sai soja sai dai soja soja birgi mara taka soja marmari daga nesa bindiga tira kuyi aiki a galali soja soja To da fatan an fahimtu da amsar wannan tambayar. Nan kuma shirin ya kawo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. A madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniya Hassan Alhassan Silaja abokinku Michael Kursin ne ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.